Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare da maraicen litinin dinnan tara ga watan Nuwamba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta gidan rediyo amfani FM a Yamai, kasar jamhuriyar Nijar masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. kamar kowace ranar litinin dai shirin matasa na yau da gobe akan zamantakewa ne da ma'amalar ma'aurata saboda haka yau a zauren matasa za ku ji ƙarashe muhawara a kan daɗin zama tsakanin kishiyoyi ta yadda za a samu 'ya'yan uba ɗaya masu ƙaunar juna da taimakon juna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya gaskiya zaman lafiya ga namiji ne in gida ya ɓaci kai ne in ya gyara kai ne yara ka ga an tashi za ka ga wani wanka ne amma ba zai taɓa ya taimaka maka ba zai tunanin ai lokacin da yana ƙarami ai mamakka ta ƙuntata mun da mata sun gane yanayin halittar zuciyar ɗa namiji da ba su kishi da juna ba da shige-shigen bokaye da malamai da neman halaka juna wai shin me ma ya kamata mata su sani ne kuma su gane game da soyayyarsu a zuciyar mijinsu wata mace ba ta gutsurar soyayya wata mace zuciyar namiji arab tana da gida-gida compartment compartment da zai iya daukan kowace mace ya sa ta a cikin wani gurbi na cikin wannan gidan na cikin zuciyarsa ko da matansa ɗari iya ƙoƙarinta iya darajarta a cikin zuciyarsa tambayar cewa idan 'ya'yan uba ɗaya suka ƙaunaci juna suka haɗa kai a ganin ku daga uban ne ko kuwa daga iyayensu mata ne za kuma ku ji amsoshin tambayar nan da ma duka sauran abubuwan da muka bayyana a baya a cikin shirin yau da gobe shirin matasa Jamila? Na'am. Sane da zuwa. Yawwa ke ma haka. <laughs> ya ƙarshen mako. To alhamdulillah ga mu nan Yawwa to kin san idan aka ce mun yi hutunan na ƙarshen mako. Eh. Asabar Lahadi eh. abubuwa da yawa suna faruwa. Kwarai da gaske. Musamman a wannan dandalin zamanta me ake ta sadarwa da zamanta na su Facebook su kuma na san ko da yaushe kina duba waɗannan kamar eh. waɗannan abubuwa ne kika gani suka hi ɗaukan hankalinki a ƙarshen mako abubuwan da da suka shahi kamar Najeriya musamman arewacin Najeriya dama dai ƙasar baki ɗaya. Ƙwarai da gaske to Halima wannan makon da kamar dai jiya da akwai wasu matasa da suka kafa wata muhawara wai suna kiran shi hashtag arewa unite wato yadda arewacin nigeria za su haɗa kan yawa to mm. mutane da dama sun yi magana a cikin su da akwai da ma suka yi da hausa amma mafi yawanci dai an fi yi da turanci saboda suna son sauran ma mutanen da suke mm. a shafin twitter su ma su bayyana ra'ayinsu yawa to kaka kika ga matasan arewa sun karbi wannan kira ne da na neman eh, haɗa kai ya kika ga gaskiya sun karba sosai kinga kamar misali yanzu da akwai wani wanda ake kiran shi at bahaushe yana da hausa proverbs ne sunan shi na twitter ya ce za mu fara tattaunawa akan matsalar da rashin haɗin kai ya jawo wa arewa da, maganin su kuma za ku bayyana ra'ayoyinku ne kuma idan za ku yi sai ku yi amfani da hashtag arewa unite ɗaya daga cikinsu wani ya ce ma tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka daulolin arewa na hausa kanuri nupe tiv da sauransu suna da tsarin zamantakewarsu da dai irin wayannan abubuwan sun yi magana mai daɗi kuma gaskiya ya samu karbuwa kuma kin san abin da ya sa na ji daɗi mm. matasa ne su da kansu su suka yi wannan tunani suka fara tunanin su haɗa kai saboda sun ga illar rashin haɗin kan kwarai da mun ɗaya ma daga cikin su shaye zaman lafiya da ƙaunar juna shine ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma mm. don haka sun yi maganganu kan da dama ba za mu iya shiga cikin su sosai ba Jamila za ki zancen ƙarshen mako ba ki zancen wannan wasan ƙwallon ƙafa ba da ba zai yi ba duk da ba Nijar ba ce ta ce eh. amma Najeriya da Nijar daidai suke duk daidai suke suna kuma Mali kin san wannan wasan ƙarshen ma na na hira kin san mu a Nijar tsaka mai wuya eh. yadda muna son Mali muna san Najeriya to ba kwa iya zaɓa ban sani ba amma sabo idan ana wasa dai in Najeriya na wasa eh. to kamar yan Nijar ya da tsohi da kowa da kowa wannan karan ban san ina suka dosa ba amma gaskiya Najeriya ta lashe kofin ta tashi da biyu ta zubawa Mali kuma shi kan shi ma shugaba Muhammadu Buhari ranar Asabar kafin ai wasan jiya kenan ranar Lahadi ya tattauna da wasu 'yan wasan da ma shugabannin su inda ya ce musu idan basu manta ba a cinsu na farko karo na farko shekarar Ali 1985 <laughs> sun ci na farko kuma a lokacin shi ne shugaba don haka yana son su kuma maimaita wannan tarihin gashi kuma sun maimaita. Tumuma daga nan shirin yau da gobe na matasa yana jinjinawa. Gaskiya kuma na musu murna. Yawwa. Sai kuma na ƙarshe inda shugaba inda Aisha Alhassan ta Taraba. Ah, eh, mama Taraba ba. Mama Taraba ta ci hmm. nasarar samun gwamna. Kotu da kotu ta ce ita ce. Eh. Amma kuma akwai ai sauran da yadda kayan mai da bahaushe ke ce akwai sauran rina a kaba kwarai da gaske saboda shi wanda ke mulkin watakila zai ɗaukaka ƙara kuma kahin a kai har ga akwai da abubuwa mm. kwarai sosai To abubuwan da suka faru kenan a ƙarshen mako to idan muka komo ga shirinmu na yau da gobe mun muku tambaya cewa idan 'ya'yan uba ɗaya suka ƙaunaci juna suka haɗa kai a ganin ku daga uban ne ko kuwa daga iyayensa mata ne ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Daga uba ne, dalili kuwa bai nuna hihi ko tsakanin 'yan wannan ɗaki da kuma wancan ɗakin ba, sannan kuma ya tsaya tsayin daka don ganin ya sabke nauyinsa bai yadda wata mata ta farraka masa iyali ba, sako daga Munir Habibullah. Daga iyaye mata ne, saboda su ne koyaushe suke tare da 'yarsu ko ɗansu. Don haka idan Allah ya azurta ka da mace ta gari ya baka babban jari na neman lahira kuma sadakatar jariya, sako daga Mansur Umar. Hmm, ai sallah daga liman take ɓaci. Idan kaga gida ya ɓaci to laihin mai gidan ne, saboda mai gida shi yake da hakkin gyara komai na gidansa, saƙo daga baban gida Ahmed. Yau da gobe ko shakka babu haɗin kan 'ya'ya daga iyaye mata ne, don nima misali ne, sako daga Sule Musa Tambe Gombe. Yau da gobe tabbas idan kaga an samu daidaito tsakanin 'yan uba to haƙiƙa iyaye mata suka haɗa kan 'ya'yansu haka ma idan aka samu rashin jituwa tsakanin 'yan uba to hakika iyaye mata suka kasa haɗa kan 'ya'yan fata na anan shine Allah ya ba mu mata na gari waɗanda za su haɗa kan 'ya'yanmu sako daga bello yakubu dukku indan ta iyaye maza ne ba su da wannan matsalar ta raba kan iyali da nuna bambanci akasarinta daga matan ne in sun haɗa kawunan su ba su ɗauki duniya da zafi ba lalle za a samu zaman lafiya da haɗin kai kan sako daga maryam rabi'u daga iyaye mata ne, don mu muke kula da yara ko da yaushe a cikin gida. Amma maza gari na wayewa suna barin gida ba za su dawo ba sai dare wajen karhe goma sha ɗaya ko sha biyu kahin nan yara sun yi bacci. Me suka sani game da yara? Sako daga Asama'u Adamu Isa. Salam yau da gobe a zahirin gaskiya daga iyaye mata saboda kashi tamanin bisa ɗari na tarbiyyar 'ya'ya na wajen matan. Sako daga Jamila Adamu. To hilin yau da gobe Ai wannan a hili yake, uba shine ginshikin gidansa, idan kan yaransa ya haɗu shi ne, idan ya rabu ma shi ne, don haka nake ganin uba yana taka rawa sosai a wannan ɓangare. Su ma iyaye mata suna taka tasu rawar wajen raba kan yaransu wani lokaci amma haka ya yi faruwa a gidan mai kuɗi. Da fatan Allah Ubangiji ya haɗa mana kan iyalanmu baki ɗaya amin, sako daga Gambo Barau Fataskum. Maganar gaskiya idan kaga 'yan uba sun haɗa kai sun ƙaunaci juna to ba ko shakka daga iyaye mata ne waɗanda suka san abin da ake nufi da zaman tare da kuma zaman lafiya. Sako daga shafi ugarba Zabaro. To zaura matasa ya kawo ƙarshen muhawarar da Hassan Maina Kaina ya jagoranta tsakanin Samira da Khadija da Alhaji Abubakar Tsari. da kuma Alhaji Gambo akan zaman lafiya tsakanin kishiyoyi sai dai kafin su karashe muhawararsu sun taɓo wani batu wato yadda wasu maza ke dogaro da abin hannun matansu. Duk wani namiji da ya ɗauki mace ya aure ta bai kamata ya tunanin ta bashi wani abu ba. Shi ne duk nauyinta yake ƙarƙashin shi. Akwai namiji mai ɗan ƙaramin ƙarfi misali a ce kai kana ƙaramin ma'aikaci sai ka je ka aure ta darakta ko mana sakatare. kaga nan dole zaka dan sare ayin da wannan ko eh, to ai wannan kuma idan kai yi mata wannan kyautatawan saboda wannan kaga ta baka wani cin hanci kenan wanda kuma duk Najeriya da shi ake yaki ba ana magana cin hanci bane ana magana zamantakewa ne irin wanda a wato ina nufin a ce kana auren wata babbar mace eh. kuma kai dan karamin mai dan karamin karfi ne ita kuma darakta ce ko sanata ko ta babbar ma'aikaciyar gwamnati wanda ta fi ka samun kuɗi shiga ta ninnin ka kuma nikin ba niki iya eh, wannan ka je sai kai ladabi abin da yasa an kai ladabi kaga ita ma ta gidan ya gabata hakuri in ka samu sai ka yaga mata amma an ba haka ba gaskiya da sake Mala Hassan ka dauki abu kuma tsari haka ne eto eh gaskiya Hassan mai ka gane eh. am kila shi bai fahimci magana bane mm. domin a gaskiya hannu ɗaya kamar da na faɗa maka ba ɗaukar jinka duk iya samun ka wallahi wata sai ka zo ka rasa kuma ai kyautatawa aka ambata duk wanda zai auri mace ba zai yi tunanin cewa ai ya kawo don ba ni ba ni ba ko ta bashi ba a'a an ce kyautata ba zamantakewa shin wace ce ta fi kyautata maka a cikin kyautata wanda kuma duk wata fi kyauta maka ba ita ce za ka kai kana so a rayuwa so saboda haka ba wai magana bani bani bane ba ka aure mace don bani bani bane kuma ina ganin a nan muka yi magana akan auren jari kwanakin baya so idan har aka samu namiji ya auren jari ba shi da shi domin ana samu za ga mace ta kwanta maka a rayuwa za ka yi tunanin ya ma za a kai approach nata wata ma za a ga in kai dace kana da domin wannan ana samu irin wannan da yawa za a ga namiji bai da shi ya auri mace kamar da ka faɗa ko darakta ko wata sanata ba shi da shi to kuma dole shi ya bi ta samu amma kuma yan kuma karkashin aure yadda tana karkashin shi ita ma wannan dole ta mai biyayya magana aure so da ga kyautatawa a rayuwar aure yana kawo namiji so ya so mace tsari kafin na zo gare ka nan je wurin hadiza a yanzu hadiza menene muhimmancin dan tare kura kaɗan a cikin gida tsakanin mata kuma menene muhimmancin zaman lafiya tsakanin su tunda inda alhaji gambe ya ce kowane akwai ranarsa gaskiya ne maganansa to shi dai yana magana ne akan sauki mm. idan an dan tada kuran nan ko zai namiji yana dan samun sauki a kai amma gaskiya haka ne kuma gaskiya ne to haka ne saboda wata ko dan ta faranta mai rai za ta iya a cikin bayan ya bata dubu daya idan dubu daya bata za ta iya bada dubu biyu ta ƙara ta yi miya ja mai kyau miya ta jina da jikayen saboda ta ƙulla waccan kishiyar saboda idan ta ta kai mai abinci ko idan suna hada abinci ne eh. saboda idan ta ci za ta ce ranar girkinta kuma zai je idan ya bata wannan dubu daya ya ka ba <laughs> dubu daya wancan dubu biyu ka bata saboda na ga miyarta da kaza to haka ne abun shi abin yana da kamar kisa shi mata abin da ba su gane ba ko a rayuwar nan idan ka iya kisa da miji kawai ka gama komai a rayu to wasu matan ba sa haka wasu matan daga yanayin kalamansa ma hmm. a nan suke bata abubuwansu shi ne dalilin da gaske ake a wannan ake eh, samu samira akwai muhimmanci ne kaɗan a ce ana da kura tsakanin abokan zama dan bazan ke kishiyoyi ba a ce abokan zama ne ko yan uwa ne a mai muhimmanci wani dan tare gurin da ake kada shin gida gaskiya ta da kura ma wani sa'in ta yi daidai me ranarsa domin za mu ji shakkan juna ni da ke za mu ji shakkan juna to wannan shakkan juna mai muhimmancinsa muhimmancinsa saboda gaskiya wata za ta raina miki hankali bara ma ta ga miji yana son ki to alhaji gambo bari mu karkar shirin nan yanzu a ƙarshe na son kowane zai magana na sakan 30-30 akan muhimmancin zaman lafiya a gidan da ake da fiye da mace ɗaya da suke tarayya akan miji ɗaya a rajin gaba ban fara gare ka me muhimmancin wani zaman lafiya tsakanin mata eh, muhimmancin zaman lafiyan yana sa um, zura'an gidan ko family na gidan su tashi suna ganin mutuncin juna suna son juna suna jin cewa 'yan uwan juna ne amma idan ba a samu zaman lafiya ba za su tashi da kyaman juna da kuma jin cewa dan wancan ɗakin an fi son shi ko kuma dan wance tana kuntata mun saboda haka wannan abin zai zauna a zuciyan dan wancan cewa shi ko in Allah ya kai shi wani matsayi sai ya rama wannan abin hmm. saboda haka ga rashin zaman lafiya yana haifar da mummunan abu a cikin gida kuma yana kawo rashin yara kaga an tashi za ka ga wani wanka ne amma ba zai taɓa ya taimaka maka ba ko ya taimaka ma zai tunanin ai lokacin da yana karami ai mamakka ta ƙuntata mun saboda haka bai kamata yanzu nan dan na samu wani abun duniya in kyautata maka ba amma idan ana zaman lafiya to zai ji kaman yan uwa ɗaya uba ɗaya ne zaka ga ba wani yan uba ko wani kishi a tsakani za ka ga abin da zai makanan shi da take uwa ɗaya uba ɗaya haka zai ma wancan wanda take uba ɗaya hmm. kaga zaman lafiya an samu shine muhimmancin abin da yake sa zaman lafiya yake da muhimmanci hmm. samira dan imin batu akan muhimmancin zaman lafiya tsakanin mata to gaskiya zaman lafiya ga namiji ne dole kowace aure ta kai kuma dole ta bi umarninka in gida ya ɓaci kai ne in ya gyara kai ne dole duk abin da ka gaya musu kowace zaman ka take yi ya kamata ko ka ji son wata ya fi son wata a zuciyanka bai kamata ka nuna ba ka dinga dannewa ya kamata a gaban su duk nuna ɗaya ne kar ka nuna so kana son waccan ka fifita waccan a tafi waccan mm. na sau da angon angon tu kwarai kuwa a <laughs> na kenan uban sau da kwarai kuwa za ka ce dangane da eh wannan magana nasu gaskiya ne mm. zaman lafiya ya fi komai daɗi a rayuwa mm. malam hassan mai na kaina wallahi idan babu zaman lafiya to wani lokaci addini ma ba za mu daɗe yin shi ba ko ba gaskiya Allah ba to amma in akwai zaman lafiya a gida mm. kamar da malam gambai faɗa mm. za ka ga ɗan wancan ɗakin ana ta haba haba da juna ba wani kyama ba wani abin mm. amma idan ba zaman lafiya to ina mai tabbatar maka malam hassan maina to kai gida ma ba zai daɗin zama tafiya ba khadija ke za ki rufe wannan shirin to gaskiya duk abin da zan faɗa ma kaɗan zan faɗa saboda duk abokanan aiki na sun faɗa amma muhimmancin zaman lafiya tsakanin mata a cikin gidaje mm. shine yana sa yana haɗa kan kawunan 'ya'ya saboda idan gida ya ɓaci 'ya'ya ma zumuncinsu ya rabu kada ka manta a zamanin da kakanninmu da iyayenmu ma zan ce don a zamanin da sai ka je ɗakin waccan kishiyar mama kakarka ka rayu mamanka kishiyar mamanka ka rayu ka gama rayuwar kama in ba ka san baba baka bace dole za ka sani ko a jira amma dai ba za a taɓa tunani idan bare ya shigo ba cewa waccan ba ita ta haife ka ba mm. saboda komai ta ɗauke ma mm. komai ita take ma to wannan abinda matanmu na yanzu zan ce ba ma yin shi kuma ba mu da kara akan dan wancan yayi abu mu kwaɗe shi ko mi mai wani abu ko mi mai banza haka dai mu dai kau da kai to idan ɗanki yayi wani abu ke fa ba za fa ki kau da kai ba waccan ta yi mai faɗa ke fa da kanki zaki ki mai magana wannan me yake kawo wannan kuma shi ɗa kada ka manta idan ɗa aka yi mai abu yaro ƙarami baya saurin mantawa idan shi kuma babba yayi dandanan zai manta to shi fa yaro ka hantare shi kana karami cewa ko kai wannan ma matsalar uba ne saboda shi uba ba zai tashi yi wa matansa fada ba sai tare da 'ya'yansa su kuma mata ba za su tashi rigima ba sai tare cikin 'ya'ya wane ba ni kaza abinda kai bai dace ba ta janyo wata ma kwalarsa ma za ka ga tana ci ana yin haka matan da za su dinga cin kwalar mazajensu so ka gani wannan abu ne na rashin kyau to masu sauraro duka-duka a nan za mu kammala wannan shirin a madadin abokan tattaunawa tawa wato hajiya khadija da samira da kuma alhaji gambo sai kuma abubakar umar tsari ya abu ya gina gama yana eh, kuma eh, eh, na saudatu an gwahin datu uban uban saudatu Shin ce yawa yare na jawo mini ya wace aisha da umi aure da Jamila, kin ji wata waka Aliji ta ku? Mm, Shi ne? yi daɗi. <laughs> To kamar yadda muka yi wa Malam Hadi tambaya a bakin san mun ce da mata sun gane yanayin halittar zuciyar ɗa namiji da ba su riƙa yin kishi da juna ba. Mm. Kuma har muka yi tambayar cewa shi Malam Muhammad Hadi Musa ƙwararren masanin ilimin zamantakewa a Kano ko? Mm. Tambayar da, tambayar da muka yi ita ce, me ya kamata mata su sani kuma su gane game da soyayyarsu a zuciyar mijinsu? Bari ki ji yadda Malam Hadi ya amsa wannan tambaya. ta gane cewa zuciyar namiji wata mace ba ta gutsura soyayya wata mace zuciyar namiji arab tana da gida-gida compartment compartment da zai iya daukan kowace mace ya sa ta a cikin wani gurbi na cikin wannan gidan na cikin zuciyarsa irin rawar da za ta taka a cikin wannan zuciyar shine zai sa soyayyar ta sama ko kuma ta kasa ba wai soyayyar wata mace ce take zuwa ta gutsire ta wata mace ba ko don a'a shi namiji kowace mace da kake gani yana iya tana iya iya cikasa gurbinta a cikin zuciyarsa ko kuma ta dakushe kanta ba tare da wata ta cikasa ko ta dakushe ta ba saboda haka ko da matansa ɗari kowace tana da wannan gurbin a cikin zuciyarta kuma iya kokarinta iya darajarta a cikin zuciyarsa kaga kenan ba su da wani abu da ya kamata su yi illa su gane yadda halitta take su kwantar da hankalinsu su kuma zama agents ma'ana jami'ai na samun zaman lafiya ga al'umma a nazarin da aka yi study kala-kala a duniya da wanda malaman musulunci suka da wanda ma ba na musulunci ba sun tabbatar da a halitta namiji ya shi mai sanya tara mata ne har sun kawo misalai za ga kadangare ya tara mata da yawa yana ta faɗa a kansa zakara ya tara kaji da yawa in ka je inda zaki yake za ga shi kadai ne namiji duk ragowar mata ne Eh, ko ba haka ba duk yawancin dabbobi za a gansu haka abin yake tafiya to shi ma dan adam haka yake yana da sanya tara mata saboda dalilai masu ɗimbin yawa wanda ba su ne yanzu abin da muke tattaunawa ba to tunda har sai ya tara mata har ma akwai waɗanda suke ganin wani article da na karanta da aka yi a france lokacin wani shugaban ƙasarsu da aka yi ta rigima akan yana da wata 'ya da ba aure ya aure ta ba da su abinan clinton da aka yi tarjima na america wanda ake cewa wai wives monica lewinsky yawa wives rather than mistress ma'ana da ka yi aure-aure gara kai ta tabin matan banza ma'ana abinda wanda yake nuna ko dai namiji ya yi aure-aure ko ya bi mata ba aure ba amma fa sai ya bi mata bar da yawa ko biyu uku hudu biyar ko iya yadda hali ya kama to tun da haka ne mu kuma musulmi ne hausa fulani mun yarda da cewa za a yi aure to mace ta kwantar da hankalinta ta yarda dama za a yi auren idan auren ya zo ta gane cewa in ma bata yarda ba akwai su sana waje a tsakanin mata abin da ake bukata shine equity kuma equity din nan za a yi shi a yi shi transparent a gaban kowa za a yi shi a bayyane a bayyane hmm. a gaban kowace za a yi shi tare da yin bayani ba a yin abu tsakanin mata ba a yi bayani sun fahimta ba a kasiyo turmi uku ke ɗau turmin nan ke ɗau turmin nan amma ke kina buƙatar turmi da rabi rabin turmin kuma a bawa yarinya wance equity kenan an fitar da kowa saboda waccan in aka batta da turmi ɗaya sai ta ji ta nemo ciko za ta yi kuma sai an yi bayani ita ma wannan ta gane ba wai fifiko ne ya sa aka bata wannan ba buƙatar ta ce ta sa aka bata ina fata mai sauraro ya fahimta saboda haka wannan shi ma yana daga cikin abin da magidanci zai yi wanda zai kawo masa zaman lafiya ba don saboda matansa su haka kawai suna da tarbiyya suka yi dasa zauna lafiya ba sai domin shi ne ya kirkiri zaman lafiya sai kuma abu na ƙarshe sensitization dole ne lokaci-lokaci sai mai gida yana zauna da matansa yana kawo misalai na abubuwan da suke faruwa a wasu wurare a duniya ko a nan garin na ƙin zaman lafiya sai ya nuna musu tsadar zaman lafiya da kuma tashin hankalin rashin zaman lafiya sai ya nuna musu ta hanyar barazana amma a sauƙaƙe in kin yin biyayya ga mijinki kin koma gidanku ko da babanki shine sarakiwa ne kin ja masa abun kunya ko babanki shine mai kuɗi wani kin ja masa abun faɗe ballantana a ce babanki shine malam wani wanda yake bai da wadata bai da arziki shi kuma in kin koma kin jawo wa kanki aiki kin ja masa aiki baki ma da inda zaki zauna a gidan sannan kuma mu a hausa fulani a afirka sunanki da ki da kima ki tana faduwa idan har kika bar gidan aurenki na farko sunanki wai bazawara kuma sai kaga abin da za a yi wa budurwa na dubu goma ba zaura an zo da kyar za a yi mata na dubu ɗaya saboda haka wannan dalilin ya sa tilas ya kamata ki zauna lafiya da 'yar uwaki ku zama hannu guda biyu in za a yi tafi a tafa yadda kowa za ta ci albarkacin abin da aka yi duk doron abin da namiji zai yi da mace samu mace mai tarbiyya bacin da take mahaifinta matsiyaci ne mara mutunci ne wanda baya gudun abun kunya ne dama wannan ba mata aure bace. sai kyale ta wanda yake matsiyaci mara mutunci wanda baya gudun abin kunya irin ta irin mahaifinta ya je ya aure ta dama dole ne mutum ai manzan Allah ya ce maka alaika bi zati dini ka je ka auri wacce take da addini ma'ana ta san Allah ta san tarbiyya ta san menene haƙoƙin miji a kanta ta san me haƙƙin miji da sauransu amma wannan kan karan kansa shi kadai ba tare da namiji ya taka wannan rawar abubuwan da na lissafa ba shi kadai wannan abin ba zai sa shi wannan wasu waɗannan matan su zauna lafiya ba duk tarbiyyarsu zai hargitsa wannan tarbiyyar zai rushe ta zai lalata ta zai kuma sa su zo su zama suna yin abubuwan da za a sha mamaki a rinka tunan ganin cewar yar gidan wane ce fa ta zo take aure a nan gidan amma kamar ba wane ne ba ta tarbiyya ba to ba laifinta ba ne laifinsa ne da bai shimfiɗa waɗannan matakan da ya kamata ya shimfiɗa ba waɗanda daga cikin su na faɗi wasu kuma manyan malamai suna nan su ma sun san fiye da waɗannan da na faɗa. har mu maza da da dama har mu maza da kwai laihinmu da dama mazaje na ga kun mace huska wayansu na ga sun rihe kunni gaskiya ce ba ta da daɗi Jamila, na tabbata masu saurari, kin sa akwai masu son hilin da hadahi. Mm. Kuma kwana biyu ba sa jin da hadahi. Na san za su ce me ya samu Halima Abdullahi, ina Halima Abdullahi. Gaskiya. magana ta gaskiya yanzu haka dai halima abdullahi ba ta da lahiya mm. tana kwanci asibiti ga ma hoto da ta aiko gaskiya shabe mm. shabe eh saboda haka muna addu'a muna roƙon Allah ya ba ta lahiya Allah ya koro mata sauki Allah kuma ya saka fara ne kuma kuma masu saurare da ke kauna wannan hili kun sha jin tana aiko eh, dahe-dahe iri-iri ba mm. girke-girke iri-iri to kuma muna roƙo ku taimaka da addu'a Allah ya ba ta lahiya amin amin yawa Jamila na ga har Allah Allah kike a ba mu magana game da game da wannan mm-hmm. bayani na menene na Hassan Maina kaina ko eh. to me zaki ce ni kamar da yadda a cikin masu sauraro yadda suka aiko mana da nasu ra'ayoyin ta facebook din nan ban gane ba inda suke ta cewa ai Um, idan za a samu haɗin kan 'ya'ya daga gun iyaye mata ne. <laughs> Kin ga lokaci na ɗaga mana hannu. Mm. Watakila, watakila ban sani ba, mm. ko yake yake nima ni ban taɓa ga sanin babana bai da mata hudu ba yanzu haka ya mm. tsuhu amma matan shi hudu. Wataƙila abin da suke nihi matan su ne suke ƙoƙari tunda kamar yadda da yawa suka ce ‘ya'ya suna tare da iyayensu matan ne suke ƙoƙari su sa musu wannan ƙaunar juna da son juna mm. tunda shi namiji in ya hita neman abinci wa ya gan shi To amma ni tambaya ta a nan ita ce ai Allah, Allah hukuncin Allah ɗaya ne zai tambayi iyaye mazan da iyaye mata haƙƙinsu so, eh, da haƙƙin yara a gunsu. Shi miki a fahimta su iyaye oh, mazan a fahimta su amma mm. za mu ci gaba dai lokaci <laughs> ya daga mana hannu yanzu a madadin. Jamila Kabiru Faki. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Aidin Otku ni ce Halima Jumro ke sallama da ku sai gobar haka. Amurka ta This program has come to you from the Voice of America, Washington.